nazarta Hausa Novels. Handbag ɗinta ta buɗe ta zaro wayarta da tun jiya take a kashe ta kunna. Few second ta gama botin sai da ta kalli wayar ta ga ashe data a kunne ne ma ta kashe wayar jiya. Kamar jira Khalid yake ta kunna wayar. Nan kos ɗin shi kamar jira kari da yake ta kunna wayar nan calls din shi suka yi ta sintiri mumtaz na kallon kiran tana ignore sam ta kasa samun courage din amsa shi sauka ta yi da niyyar kashe data kafin ta kashe message din shi ya fito a saman notification dan Allah ki amsa mumtaz hakan nan ta samu kanta replying mu yi chat i cannot answer your call now cikin damuwa Khalid ya ce kina ina yanzu ina so in ganke please da kyar da in goshi mumtaz ta tura mishi live location ɗinta ko minti sha biyar bai yi ba ya karaso abu na farko da mumtaz ta fara kai idanta kai shine hannun shi ganin babu agogon da ta kwallafa rai kai ta jiranta ya ɓaci dan sakin da ta yi wa fuskar ta ma ta koma ta ɗaure ta mau da yar mumtar ta fara sakin jiki da shi suka fara fira sama sama cike da kwarewa kali ya fara kafa gwamnatin soyayya shi a zuciyarsa sosai Khalid ya saki jiki ya fara bata labarin shi ni haifaffen dan Kano ne ɗa ɗaya tilo a wajen iyayen shi, babana tun ina sakandare aji biyu ya rasu ya bar mu daga ni sai mamina ta ci gaba da kula da ni. A yanzu haka ina aiki da ASK Textile Company. Da sauri mun ta ce a ASK Company fa kace. Gyaɗa kan shi yayi kafin ya ce. kin san wani a wajen ne murmushi kawai bata ce komai ba ask textile company na abba karami ne shine kamfani na farko kuma mafi girma a dukkan sauran kamfanonin shi guda takwas shi yasa ta yi mamakin jin a can yake aiki jin bata ce komi ba shi kuma ya dora da sauraki ranki shi daɗe ya karashe magana yana murmushi kan mumtaz a ƙasa ta ce ni ma yar kano ce a sharaɗa Fs 2 ina a 200 level a jami'ar bayero ina karanta mass communication daga nan ta yi shiru ta ci gaba da wasa da yatsunta giran shi biyu ya ɗaga haɗe da kallon yatsunta da take wasa da su ya ce masha allah saura abu ɗaya ne ban ji ba Dan dagowa ta kadan tana sauraron shi. Ya ce, Ni na gaya miki ni ne tulu ni ne dan fara ni ne kuma auta. Diwe ya she maganarsa sai ya baka dariya. Ile kuwa sai da Mumtaz an dara tukunta ce, Muna da yawa sosai a mu but a wajen Abba da Mama ni ce ta uku. Ina da yayyu maza guda biyu, sai kanwa mace ɗaya. Mama ta ce bata wuce six month ba ta rasu. Dariya kalije ya ce kawai malama ki ce min ke ce auta. Murmushi kawai Mumtaz sai tana dan waigawa gefe. akwai wani filin da take ji a jikinta in har ana kallanta ɗayan gefen ta sake waiga car suka sake yin ido hudu da ya faru da ke kallonta ko kyaftawa babu fuskar nan tashi a murtuke ba wani alamar sassauci da sauri ta waiga ta daina kallon sa din da yake a dan tsorace ba ma lalle ka gane a tsoracen take ba ta ce tunda mun gaisa ka tafi ni ma zan tafi ne yanzu da kyau Khalid ya kalle ta kafin ya ce Ke da kuka zo ne nake ganin ki ke kaɗai. Sai da ta miƙe tsaye ta gyara hijabinta ta ta ce muna da yawa sosai kusan duka gidanmu. Ganin ta yi gaba da sauri ya sa shi bin bayanta. A ɗan kage ta juyo ta ce kar ka biyo ni filis za mu yi waya kawai. Sototo Khalid ya tsaya yana ganin yadda mood ɗinta ya sauya gaba ɗaya har ta wa ganin shi bai motsa daga wajen ba. Ran ya faru a ɓace ya kira guide ɗin da yake sawa yana sai musu tiket duk sanda tafiya haka mai yawa ta taso. Sallamar shi kawai ya faru ya amsa ko ta kan gaisuwar da yake mishi bebe ba ya dora da sagi dan Allah date in komawa gida nake so a sauya ma wasu daga cikin yaran gida daga can bangaren wanda aka kira da sagir ya ce to ya labai yaushe za a maida kuma dawa-dawa ya faru ya ce in har za a samu jirgi zuwa an ji mama yayi zan tura maka sunayensu yanzu okesa sa Mama ce kaɗai zaune a masaukin su tana waya da yayanta baban Sakina. Mumtaz sai nokin kofar. Sil wayar na a kunnen mama. ta tashi ta buɗe mata kofa da salama mutar ta so ciki tana shigowa ta cire hijabin ta ta hada da hular kanta ta cire agogon ɗakin ta kalla ta ga shi da saura dan zaki ta ja ta zame a wajen ta kwanta daidai nan mama ta gama waya kallon mamtar sai ganin yadda ta yi ɗaiɗai kamar wata mara lafiya ta ce ya dai garin ko jikin turo baki gaba ta yi kafin ta ce wallahi muguwar kisuwa nake ji mama ga shi lokaci baya gudu sam kallon agogon mama ta yi tukun ta ce saura kaɗan ai kamar an zunguri mumtaz ta miƙe zaune ta ce mama a baya da na kwalla fare zan saka ranar idi ɗazu ina gyara kayana ina buɗe ta na ga ta gefen ta ƙone mama ta ce subhanallah ko da wajen guga ne aka ƙona ta bai baki mumtaz ta tukunta ce abba nake jira ya zo ya ban kuɗi na siyo wata kawai cike da kula mama ta ce ki duba a cikin sauran mana ba za ki rasa wacce za ki saka ba kafin mumtaz ta sake magana wayar mama da ke gefe ta fara ringin kallon sikirin ɗin wayar mumtaz ta yi ta ga waye sunan yaro na ta gani taɓa baki ta yi ta waiga sanin ya faruk ne mai kira ita duk a tunaninta zai faɗa wa mama ganinta da ya yi ɗazu tare da khalid jin mama ta ce to yau kuma da ɗan ƙarfi ya sa hankalinta komawa ga mama. can ta sake jin ta ce yau da jiban ai duk ɗaya ne allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi bari in yi sauri in gaya musu kuwa daga nan mama ta ajiye waya ta mai da kallonta ga mumtaz da ta yi kasake tana jiran jin mai mamar za ta ce unexpected cikin 'yar dariya mamar ta ce Yau mai tafiya gida ce yarinya. Da sauri Mumtaz ta sake zama da kyau, ido a dan waje ta ce, Ban gane ba mama, sanin yadda Mumtaz ke kaunar yin sallah a garin maka ya sa mama ke danne dariyarta, dan ta san sar za a kwaso ta da ita. Dan taɓe baki mama ta yi tukunta ce, Tashi zaki yi ki samu sa'amar da sauran ki faɗa musu, yau za ku wuce gida ku haɗa yanaku yanaku. wani shagen ihu mumtaz ta buga wanda sai da mama ta toshe kunnanta da sauri duka hannayen mumtaz ta aza a ƙirjinta ido waje ta ce na shiga uku mama waye ya yi mana wannan muguwar muguntar dan Allah Ba ta gama rufe baki ba hawaye suka wanke mata fuska kankace mai mutas ta rushe da kuka mai karfi tun daga kasan zuciyarta ga lala mama ta tana kallanta gaba ɗaya dariya ce ta kama ta ganin yadda haikan take rusa kuka dan an ce za su tafi gida jin kukan na neman wuce gona da iri gashi ba a gaya ma sauran bai sa mama faɗin ke bana son shashancin banza dama zama ne ya kawo ku ƙasar Ai dama dole ku koma. Cikin kuka mun ta ce, Ai ba yau ne ranar tafiyar mu ba mama, kawai dan a kuntata mana ne wallahi. Cin serious mama ta ta ce, Faruk ya ce mistake aka samu, amma yau ne ainihin tafiyar ku ba washe garin sallah ba. Ki tashi ki je ki gaya ma sauran. Banza mu ta yi da mama ta ci gaba da rera kukan ta takaici. Ganin time na tafiya ya sa mama ta tashi da kanta ta saka hijabinta. Ta ta nufi ɗakunan su Amal da su Hafsa. su zaka ga rashin jin dadin maganar a fuskokinsu, amma ba yadda suka iya, haka suka hau shiri a take. Mama da kanta ta tsaya ta haɗa wa Mumtaz nata kayan tukun ta koma nata ɗakin. A nan zaune ta iske ta idanuwan nan sun yi kulukulu sun ja sun yi ja. Maman bata ce mata komai ba ta wuce ta da ta ɗauro alwala tukun ta fito. Murya a dishe hawaye na ɗiga Mumtaz ta ce yanzu in na koma a wajen wa zan zauna mama. Shiru mama tai tana nazarin magana can ta ce ki sauka wajen Hajiya Sumayya Umma Karam mu ma da an yi sallah insha Allah da kwana biyu za mu dawo. Duk yunwar da Mumtaz ke ji shayi kawai ta sha da aka kira sallah, sallar ma da ƙyar ta tashi ta yi ta. Naci kam ta yi shi har ta haƙura ta yi shiru. Goma saura kwata ya Faruk ya kira mama ya ce su fito ga motar da za ta fita da sunan ta zo. Sanda mama ta je ɗakunan su duk sun shirya sun yi wanka sun sauya kaya. Mumtaz ci kaɗai ke ta nunkufurci tsabar nunkufurcin ko wankan ta yi ba ita. Haka mama ta haɗo kawunan su duka suka fito. Suna fitowa ta ga Ahmad zaune a gaban motar kan shi a yana danna wayar shi. baki sake take kallon shi rabban da ta saka shi a ta tun ranar da suka zo kasar nan da mamaki sosai ta ce wai ahmad na kasar nan dama faruk kallon mama ya ce ni ma sai jiya na ganshi na sha ma ni kaɗai ne ban ganshi ba hmm, kawai ta ce ta kawar da kanta daga kallon shi a dabarance ya faruk ya fakaici idan mama ya wa ahmad magana abin da bai sani ba shine ta gan shi sarai basarwa kawai ta a ciciji ahmad ya fito ya gaishe da mama tunda ta ce lafiya bata ɗora da ko kalma ɗaya a gaba ba ta juya tana masu amal da sauran magana kallo ɗaya ya faruk ya yi wa mumtaz ya ɗauke kai a ran shi yake cewa tafiyar ce ba ta so kenan taɓe baki ya sai da ya tabbatar da komi ya kammala tukun ya ce su shiga motar Ƙanƙan mumtaz ta riƙe mama tana kuka hafsa amal bilkisu duk sun shiga mota mumtaz na manne da mama tana mata magana ƙasa ƙasa cikin kuka na jiwa kuma ta tsaya sai faman iyayi take wa yaya faruk da mamaki ya gama kashewa cike da iyayi da sanabe na jiwa ta ce ya faruk ka dai yanke mana jin daɗi ba shiri ta gefen ido ya kalle ta bai ce komai ba jin bai ce komai din ba yasa na ji wa buɗe baki da shirin faɗo wata magana kafin ta kai ga furtawa ya faru ke ce ke shiga mota ba na son rashin kunya daidai mumtaz ta baro jikin mama ta nufo motar aka yi abin akan kan idonta duk da yadda ran take a mugun ɓace hakan bai hana ta darawa ba sum sum kamar munafuka na jiwa ta shige mota tana wani haɗari kamar za ta yi kuka gabin mutar Mumtaz za ta shiga motar, ya ce, ki ci gaba da ballagazanci a can in kin koma, kuma ki jirayi karasowa ta shashasha A ido Mumtaz ke kallon ya Faruk da ba za ka taba cewa ya faɗi wani abu ba. Ganin ta tsaya ya sa Balaraban direban motar ya ce time na tafiya fa. Tukun ta shiga tana jin wani mugun nauyi na dada dinne zuciyarta musamman akan kalaman da ya Faruk ya furta mata. Har suka shiga jirgi Mumtaz na yi wa maganar ya faruk fashin baki da kanta ta tambayi kanta wai bayan kallon barauniya da yake min har da na ballagazanci ma ashe dafa goshinta ta yi ta haufurta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan ta alimshe labban ne kawai ke motsi alhamdulillah ko ba komai ta fara jin saukin nauyin kirjinta sai da jirgin su ya lula sararin samaniya komi ya daidaita dan har hasken ciki an kashe hafsat ta dafa kafadar juwa da ke kujerar kusa da ita ta ce me na gaya miki in har baki fita sabkar ya faruk ba to tabbas abin da ya yi miki miki ɗazu kaɗan ne ko baki faɗa ba na san kin ji haushi dan gashi nan ya nuna urukuru a fuskar ki yaƙe na zuwa ta san bakinta ya mutu muris dan bata taba zaton hakan ba haka hafsat ta gama ban bakinta har ta gaji ta yi shiru khalid tunda aka kira sallar magarba yake neman mumtaz bai samu ba duk ya biya damu ya susuce na rashin ji daga gare ta a hankali ya taka har zuwa wajen da yake tunanin ganinta amma wajen wayan ba ta ba labarinta jiki a mace ya yi tafin mata call me a son As you see this place, ƙurawa sakon ido yayi kamar zai ga ta bude hakan nan ya karaci tsayuwar shi ya bayan ya bar masallaci sai da ya jima sosai a bakin hotel din da suka sauka nan ma ya karaci tsayuwar shi har ya gaji ya tafi karfe hudu da rabi na asuba jirgin su ya sauka tun kafin su taso dama ya faruk ya sanarwa da bala direba ya je ya dauko su sanda suka shiga gida har an fito daga masallacin asuba a masallacin allah ya taimake su sun yi sahur a cikin jirgi kowa yana fitowa daga cikin motar ya nufi faɗinsu amal ce kawai ta kai ga tafiya ba ta ce mumtaz da ta yi tsaye mu je faɗin mana murya a dishe mumtaz ta ce no ki je kawai da yake akwai gajiya sosai yasa amal ko jan maganar ba ta yi ba ta juya ta shige ta barta nan tsaye jiki a mace ta waiga ta kalli ko ina na gida a hankali ta furta tabbas mahaifa babban garkuwa ne ga 'ya'yansu tana nan a tsaye kusan minti sha biyar ba ta ga tsuntsu ba ta ga tarko ta ji muryar abba babba ya ce waye nan tsaye Kai tsaye ta ce, Ni ce Abba babba. Da mamaki ya ce, Me yake jira baki shigo ciki ba? Still jiki a mace ta ga inda akwatin ta yake. Ta janyo shi tukunta ce, Yanzu nake shirin shigowa. To kawai ya ce, Tana daga kai ta ga ya bar gurin ta juya ta fasa shiga can ta wuce faɗin su kai tsaye. duk da ba ta da tabbacin ganin kiɗin kofa hakan ta karasa wajen da ta san suna ajiye safaya in case ko wani abin zai kama da ƙyar ta daga tukunyar fulawar da ke aje ta gefen faɗin lucky enough kuwa ta ga mukullin ɗauke ɗauka ta yi ta nufi ƙofar falon kai tsaye ta buɗe sai da ta buɗe tukun ta koma ta janyo jakar kayanta sannan ta shige da mamaki ta falon da kallo ganin ba a kashe wutar gidan ba motsin da ta ji daga wajen ɗakin ya sa ta ƙarasa cewa duk da tsoron da take ji hakan bai sa ta fasa kurɗawa cikin ɗakin ba sadaf sadaf haka take tafiya har ta ƙarasa inda ta fi jin motsin ga mamakinta mutum ne a kwance kan doguwar kujerar ɗakin ya kifa cikin shi kan kujera idanun shi a rufe yana barci mumtaz na tozali da wanda ta gani ta ja da baya ta kurma uban iyo hannunta na karkarwa bakinta na rawa take nuna shi jin ihunta da mutumin yayi ne ya farkar da shi shi ma da sauri ya nufe ta a mugun su kwane a mugun su kwane ya nufi mumtaz ganin tana neman fita daga hayyacinta kam ya rike ta a jikin shi murya shi ta irin wanda ya jima da fara bacci ya ce relax mumtaz kar ki sa a san da zamana a cikin gidan nan mana sam ta kasa rike kukan da ke cinta cikin kuka ta ce dama ya musu afkana nan ina ka je ina ka shige dan Allah mama har kwanciya a asibiti sai saboda tafiyarka hankalin duk wani masoyinka ya tashi nan da nan idanun shi suka kada suka yi jajir tsabar fushi da yadda yake jin raɗi a cikin zuciyar shi kasa furta ko kalma ɗaya sai ma janta da ya zuwa kan kujera ya zaunar da ita ya kai kusan minti biyar yana haɗiyar zuciya kafin ya ce na sani mumtaz ina tare da ku a ko da yaushe zama na a cikin ku babbar illa ce a gare ku ahmad mama da kuma abba na gano abin da bai kamata na gano ba sam na ji abin da ya hana ni zama a cikin jini na mumtaz ban so kika ganni ba a halin yanzu gudun kar ke ma ki shiga matsala makamanciyar tawa shiru yayi yana sadda kanshi kasa cike da mamaki da kuma kokonto Mumtaz ke kallon shi ji take kamar bata gane yaren da yake duk da yaren Hausa ne cike da tsoro ta ce ya Musab me kake nufi ne wai ni fa san ban fahimce ka ba murya kasa kasa yace ba na so ki fahimta ne ai abu ɗaya nake so da ke shine ki zama beri vigilant a gidan nan kar ki yadda da kowa sannan karki ki yadda da kowa a kusa da mama sannan ban san koyaushe ne za a tattara ku ba akan maganar fitar da mazan aure amma koyaushe ne ki tabbatar da kin tsaya akan ra'ayinki kada ki kuskura ki yadda da ra'ayin kowa kuma duk yadda za a yi ki sa mama ta kori a tuna daga gidan nan ko da kuwa ta hanyar kulla mata sharri ne da saurin mus'ab yayi shiru yayi kasake da kunnen shi ko sakan goma bai yi ba ya miƙe zumbur mumtaz na ta bin shi da kallon tsoro da tuhuma har ya kai kofar kicin ya dawo bai yarda ya ci gaba da magana kamar ɗazu ba sai dunkunnenta ya rankwafo ya ce zan tafi ba da naso ba kar ki kuskura ki nuna ma ko da mama ne in sun dawo cewa mun haɗu amma ki sa a ranki ina nan a tare da ku a kowane irin hali har ta buɗe baki za ta yi magana yayi saurin rufe mata baki da hannun shi sannan ya sake ƙasa da muryar shi ya ce ko me kika furta a yanzu zai iya zama ajali na ko naki ko kuma na iyayenmu da suka yi saura ba su dawo ba ki adana maganar ki har sanda muka sake haduwa shi ma sai Allah ya nufa kitchen ya nufa da saurin gaske shiru shiru mumtaz na zaune tana jiran ta ga ya fito tun tana kallon agogo har ta gaji ta yunkura da kyar ta shiga kicin din amma ga mamakin ta ba musu abba dalilin shi ba kuma ta ga wata kwakwarar hanya da za a ce mutum ya wuce ba nan ma tsananin tsoro ya kama ta jikinta har karkarwa yake wajen kunna wayarta Allah Allah take ta gama butin tana gamawa ta yi dalin numbar sakina ɗiyar yayar mama sai da ta kusa tsinkewa tukun sakina ta amsa da barka da sauka mumtas bata tsaya jin komai ba ta ce sakina dan allah ki zo yanzu ki ɗauke ni a gida ba sai kin shigo da motar ba kawai ki kira ni in kin karaso tambayoyi ta fara jero mata cikin zakuwa mumtas ta ce ke dai ki zo za ki ji komai please ki ta kashe wayar ta koma ta dunkule waje ɗaya tana jin wani mugun zazzabi na kama ta 20 minutes drive ne ya kawo ta sharaɗa fes 2 dalin number ɗin ta tai mumtaz na ganin call ɗin sakina ta tashi da sauri akwatin da ta zo da shi ta sake ja ta fice sam ta mance ta rufe kofar ba sai da ta kusa gate ta tuna ta dawo da gudu ta rufe gab da za ta fita daga gate ɗin ta gaya ya tiki da wani friend ɗin shi sun shigo gidan sama sama ta gaishe su ta yi gaba to yan uwa masu saurari yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri sai mun sake sake saduwa kashi a kashi idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato nazarta tv to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun sababbin littattafan da zamu da